بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina cikin littafin zuwa saliki shi ne asalin masalik muna shahi na ɗari da shida muna cikin babi na aure na وثاني الأركان مهرك الثمن وربع دينار فعلى فالزمن وتملك الزوجة نفس المهر بالأكد أكمله والأكمل وأكمل وكمله لها بالقهر بلدى أو بالموت أو إن مكثت آمن ببيت زوجها ما ودعت لها صداق المثل بالودع لزم إلا أن تسمي والمسمى إن ألم ولم يجد من أجله أن تمنع لنفسها من بعد ودع وقع ثالث ركن مرأة هدية أراء الموالئ الشرعية رابع صيغة بالإفساد ممن له ولاية النكاح فورا بلوز دل للدواب وزوج إذن الفكر كالكلام

sadaki yi sadaki kastaman wato shi an sharɗanta gare yadda an ka sharɗanta ga kudin abin sai suwa da aka sai suwa an sharɗanta cikinsa da an ka sharɗanta ga kudin sil'a shi sadaki an sharɗanta cikinsa da aka sharɗanta kudin sil'a dole sai ya zama ma'alumi ya zan ɗahiri ya zan kuma abinda aka amfani da shi mamlukan makaduna fi taslimi abinda za a ba su a madadin sadaki sharaɗi ne sai ya zan sharaɗi ne sai ya zan kamar yadda an ka sharɗanta ga kuɗin abinda an ka sayar in za a biya hmm. wa rubu dinar da aƙalla mazuki wa rubu dinari fa ala fal zaman wa rubu dinari shi aka sadaki da shi fa ala ko abin da ya sama fal zaman ka lizuce shi eh mai ba a'a shi mai mai tufatul kafi ta kabla mazduki ko wata mulku zawjatu man ta mallaki nisful mahar daga sadaki aka da kulla aure da an kulla aure in ma abin ya yawa ce in bilan guda an kai ana ba ta dubu ɗari biyar wa kamilu kai miji ka cika shi la gare ta bil qahri an kare jaye ta an ka take ta shine bil qahri wal wada'i da taki ta tantance raki duka awon bai mutu ko ta mutu ko mutuwa ko shi miji ya mutu ko mata ta mutu duk wanda ya mutu mata ta tantance raki eh sai mutu magadanta aw in baka sa awan bi baita zawjaha ma ai ko an kulla aure da miji da mata yana lahiya lau ga ta daki da shekara guda bai saka ta ba to wannan zaman da ta shekara guda ya cancanta da ita sadaki hmm. aw sadaqul misr sadakin tanga la haya tabbata gare ta bil wada an take ta lazim ko ya lazimta in nan tusammi in ba in ba ambata ba kamar ka da kawo tawili to in ya zama an yi shi sai an ka tata ta to sai a ba ta sakin tanka a dubi a ha da tarabiha wa annami an kai sadakin su sai a mata nata haka nan wal musamma in ulim abinda an ka ambata sananne in an san shi to shi aka bai walam mai yusuf ita kuma ta bai halatta mai adalci don bata karbi sadaki ba an tamna a ne nafsa ta kanta amma fa min ba da wadai waka bayan takin da abu ta riga ta ba da sil'a daga ba ta sai a bata sil'a ta ta rike ga hannun ta hana bai yiwa ta dai bi kuɗi in ta riga ta amma bata ba da kanta ba to tana kan kanta ta ba da sadaki amma in dai taki ya riga ga wasu bai halatta ga ta hana kanta yanzu da salisu rukunin na uku ɗin rukuni mar'atun mace haliya ta yuhinta matar da za a aure zan ta tsiranta ga duk abin da ke hana ta aure ta ba ta cikin abin nan idda ba ta tare da wani miji wanda a rar ita ka gani ko duk abin da dai a rat ta bijira ta tsiranta an lamawa ga barin hani na shari'a shari'a ba idda ta kai ba ba abin nan ba 'yar uwata ba ga matar da tare da kai uwa ɗaya ba da ko uba guda ko uwa guda sannan ba mai milita ba sannan ba su cikin idda da an kana nema ga sunan dai idan duka su ga wannan arradu na hudu asiga su siga ni asiga bil irsahi da yin magana min mallahu lahu wulatu nikah wanda adda wulaya auren abin nan wulaya auren wa ga yarinya to shi ka magana cewa na aurar da kai ita da sadaki kaza shi ko wanda an mai nema ya ce ni ko na aura na karba ko ko na karban mai wannan shi shine siga ijabi da kabuli fauran ko maza bilamzin da lamzi dalla wanda ya gwada lid dawami ga dawama kishira lalle an yi magana wanda ka gwada dawama zamantakewa to magana aure duk wanda za a aura sai ta yarda wasu wasuntu shuru da bikri shi izinin budura kal kalami kamar magana ga zaura zaura magana take budura in ta yi shuru to an yarda domin gali abinda abinda nan su kunya wanzu wajen yake mata an aurar da marailiya ita marailiya ana aurar da ita amma da sharuɗa ga sunanta yi bin nuduki ta yi magana ta suna son wani ba a da ita da sunci ita mareniya min kuma a da ita ga tankatta ka a bashi ta gwada ba tankatta ba kuma in za a yi masa sadaki bin ƙadi da ƙarfi aka yi ba a yi sadaki da urula na zaura kuma an aurar da ita tana karamar yariya kada ta girma kwarai haifar da tsoron abin nan fasici mutanen banza suna kiwo gidan da take ana ganin suna kai da kawo inda take ko kuma ita na shiga inda suke to a wurin da ita ko bata balaga ba don tsoron kan fasa ce hmm. to in ya zama kuma alƙali yana da hannu ciki ko sarki ko hakimi wasu wurin alƙali an shawarci alƙali ko hakimi ko sarki amma sharaɗi wa asharan balaga ta kai ta kai shekara goma kuma an aurar da ita mahalin misali da sadakin tanka kuma ajjaluhu a bace shi yanzu ka a shi bashi karsa ba cikin baiti auki ka yi waqafin rila ala rila wali bisa ga yarda wali kal'adu abi kama uba ga aka da kulla auren sahihin sahuhu aure kiki ko bawa a wasi ko wasu wanda yake sahuhu yana da ya ko bawa da ya ko wasi to wannan sai an yi waƙayin wannan bisa ga yardar waliyinsa kama uba na yi ko sayi gabawa